wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na goma sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu muna cikin suratu az-zariyat mun tsaya faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ajiya ko kuma muna ambato wasu darussa ko wasu darussa da ayoyin da muka karanta suka kunsa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un ko haka ne wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum shi zamu shiga ko fa'idojin o da ayat ta kunsa ne maganar ibn kathir to ba damuwa za mu karkare kawo sauran wasu darussa da ayoyin suka kunsa الإمام tahir Ibn ashur a ƙarƙashin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala kanu ƙalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim wal mahrum muka tsaya ko karanta wannan aya to wannan darasi guda biyu da nake so mu gansu kafin kafin karatun ayar ko kuma kun ce mun karanta ayar ina yawa darussan da ayar ta kunsa ne yawa ba mu karasa kawo su ba eh ba shine muka muka magana akan haƙƙi ba to al-imam tahir ibn ashur ya kawo wasu fa'idoji da suka kunshi ayyukan waɗannan mutanen kwarai da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cikin tafsirinsa yake cewa tun daga kan kanu qalilan min laili layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haƙƙun lis wal mahrum sai hada kal misali li a'zami ihsanihim wannan kamar misali ne na mafificin kyautatawar mafi girman kyautatawarsu ya ce fa inna ma zukira min a'malihim lalle abin da aka ambata na ayyukansu dalun ala shiddati ta'atihim lillah abu ne da yake nuni akan tsananin da'asu ga Allah ibtigha'a mardati suna masu neman yardarsa bi bazli ashaddi ma yubzalu ala an-nafs ta hanyar bada mafi tsananin abin da ake bayarwa na rai wa huwa shay'an yace abubuwa ne guda biyu awwaluhuma na farkon su rahatun nafsi fi waqti ishtidad hajatiha ila ar-raha rahatun su waɗannan mutanen sun bada wato hutun ransu a lokaci mafi tsananin bukatuwa zuwa ga uh, wato hutu wa huwa al-layl kulluhu shine dare gabaki daya a ganin sun bada abinda wato yafi wanda ake aka fi tsananin bukatar shi shine hutu da daddare yace wa khassatan akhirahu musamman karshen daren idh yakunu fihi qa'imul layl qad ta'ib shine tsayuwar dare a wannan lokaci zai zanto ya gaji washtadda talabuhu liraha kuma buƙatar ta zuwa ga hutu ta yi tsanani a lokacin wani abu na farko kenan yace ya ni watanihi ma almalun labi ta shihu bihin nufusu galiban dukiya wacce rai galibi rai na rowar wannan dukiyar amma sun bayar waƙatta zammanin ta hadihin a'malul arba'atu ce lallai waɗannan ayyuka guda uku sun kunshi aslai islahin nafsi wa islahin nas ce waɗannan abubuwa guda hudu da Allah ya ambata na siffofin waɗannan mutane sun kunshi ginshiƙai guda biyu na islahin nafs gyara rai wa islahin nas da kuma gyara mutane yace wa zalika jima'u ma yarmi ilayhi at-taklif min al'amal. amal wannan kuma shine abin abinda wato nauye-nauye da ake dorayen wa mutane na shari'a nauye-nauye na ayyuka dama abinda ake bukata kenan a gyara rai sannan a gyara sauran mutane mutum ya gyara kanshi ya gyara kuma mutane yace fa inna salahan nafsi tazkiyatul batin waz zahir ce lallai inganta ko gyara rai shine tsarkake abin da ke boye da kuma tsarkake abin da yake bayyane ففي قيام الليل ila إلى تزكية النفس cikin tsayuwar dare akwai ishara zuwa ga tsarkake rai bitijlabi ridallahi ta'ala ta hanyar janyo wato yardar Allah ta'ala wa fil cikin neman gafara kuma tazkiyatu zahiri akwai tsarkake zahiri bil aqwali tsayiba da dada dan zantuka aljalibati limardati Allah azza wa jal wadanda suke janyo yardar Allah madaukaki وفي جعلهم الحق في أموالهم للسائلين كما تكن sanya wani haƙƙi a dukiyoyinsu ga masu roƙo masu bara masu tambaya akwai naf'un zahirun akwai amfanarwa ta sarari lil muhtajil muzhir li hajatihi ga mabuƙaci wanda ya bayyana bukatarsa wa fi ja'lihim lil mahrumi cikin sanya haƙƙi ga wanda wato bayi da dukiya bayi da dukiya sawa'un asali bayi da ita ko yana da ita daga baya ta zo ta kare sanya haƙƙi cikin dukiyoyinsu ga wannan naf'ul muhtajil muta'assifi an izhari hajatihi akwai amfanar da mabukaci mai kamewa daga barin bayyana bukatarsa as-sabiri ala shiddati al-ihtiyaj wanda yake haƙuri da tsananin ko akan tsananin bukata amma ya haƙuri ya ƙi nunawa wannan fa'ida ce mai matuƙar muhimmanci da al'imam al-tahir ibn ashur ya ambace ta cikin tafsirinsa a juzi na 26 shafi na 348 zuwa 349 sai darasi na biyu ƙarƙashin wannan gabar zakka zakka wajiba ce cikin urudut tijara kayayyaki na kasuwanci zakka tana wajaba a ciki wannan kuma da ittifaqin malaman mazhabobi hudun nan da ittifaqin mazhabar hanafiya da malikiya da shafi'iyya da hanabila kuma wannan yana cikin su a rututu har ma akwai malaman da suka hakaito ijma'i akan haka cewa zakka tana wajaba cikin urudu tijara wato kayan kasuwanci ababen kasuwanci irin su abu ubaid cikin littafin al'amwal da kuma al'imam al-munzir ko ibn al-munzir cikin al'ishraf faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wafi amwalihim haƙƙun lissa'il wal mahrum wannan na gani ita ce fa'ida ta ƙarshe da za mu ambata a gaban nan sai mu shiga karatu wannan fa'idar da zan kawo mana al'imam ibn al-qayyim ne ka cikin attibiyan fi aimanin ƙur'an ko fi aksamin ƙur'an yake cewa wato ka lura ya ce ka lura da hikimar ubangiji fi kaunihi haramahu bi ƙaza'ihi a nan Allah ya haramta wa bawa arzikin dukiya da hukuntawa shi da kaddara shi amma wa shar'a li ashabil jidati i'ta'ahu kuma ya shar'anta wa ma'abota dukiya su bashi can Allah ya shar'anta masa qada'an wa qadaran cewa ya haramta mai dukiyar amma kuma shar'an sai shar'antawa wa masu dukiya masu arziki su bashi daga dukiyar wa huwa aghna aghniya duk da kasancewar Allah tabaraka wa ta'ala shine fiyayyen mawadata wa ajwadul ajwadin kuma shine fiyayyen masu bada kyauta falam yajma alaihi bainal al-hirman bil qadari wa bil shar Allah bai hada wa shi wannan bawan ba bai hada masa haramtawa ta bangaren kaddara da kuma ta bangaren shari'a ba فشرع إعطاءه كو فشرع عطاءه بأمره sai shar'anta a bashi a masa kyauta a bashi da umarninsa wa haramahu bi qadarihi amma kuma ya haramta masa da kaddararsa falam yajma alayhi hirmanayn falam yajma alayhi hirmanayn nan Allah sai bai haɗa masa haramtawa guda biyu ba kun ga wannan hikima ko wannan darasi darasi ne wato mai janyo hankali kada wani ya tunanin cewa Allah ya hana shi a Allah tana iya yiwuwa da hikimarsa ya hana shi ne saboda wani sababi tana iya yiwuwa idan aka bashi sai ya lalace shi a karan kanshi sai Allah ya bashin amma kuma ya wajabta wa mawadata su bashi to idan aka bashi a hakan sai ya zamto wato yana kan tafarki mai kakke kuma akwai waɗanda za su bashi daga dukiyarsu Allah ta'ala ya sa mun fahimci wannan saboda wani wani yakan iya kutse ya gagayi fahimtar hikimar Allah al'amura na taɓa ba da misalin wani bawan Allah Allah ya ji ƙanshi da rahama ya rasu Allah na ƙabarin shi lokacin yana ta neman ya zamto ɗalibi a jami'ar madina ya yi daura da abokansa aka ɗauki wasu shi ba a ɗauke shi ya sake maimaitawa wasu ma ya fi su basira ya fi su fahimta aka ɗauke su ba a ɗauke shi ba aka yi wajen shekaru takwas tara goma ba a ɗauke shi ba wata rana Allah ya ƙaddara sai ya tafi umra ya je umara zai interview da shi da abokinsa a wannan lokacin ma suka je muna jami'a ina jin ko ina aji biyu ne ko aji uku ba zan iya tuna eh, shekarar ba sun zo aka yi musu interview da aka zo kan shi sai aka ce to ai takaddunsa sun dade a ajiye lokacin kuma jami'ar madina ta sanya ka'ida idan suka yi wasu shekaru to ko an shigar ma kwamfutar ba za ta karɓa ba to da ya fito wata rana a tarfajiyar harami sai yake cewa ni Allah ne yake nufi da ni kaga nan ya manta da cewa wannan ko a bashi ya ya yayi karatu a wurin ba tilas alherin anan yake ba ba tilas alherin anan yake ba to amma alhamdulillah daga baya ya zo ya fahimta ka sai Allah ya hore masa wata daraja ko wasu falaloli masu yawa waɗanda suka je suka yi karatun ma a can su Allah bai hore ma dewa daga cikinsu ba ka ganin hikima ce ta Allah shi kawai yana kallon sarari ne Allah yakan hana ka wani abu kadaran ya kaddara maka amma kuma akwai abin da ya tanada maka ya shirya maka ya dace da kai zai amfane ka ba gashi yanzu ya samu ba kuma rayuwar dama Allah ya kaddara ba za ta yi nisa ba Allah ya nawwara kabarin shi to anan ma kada ka ji an ce an ba wani kai kuma daga baya ka ce ai tun muna yara na fishi shi kwanya na fi basira na fi hangen nesa amma ga shi duk abin da na taba shi ninawa ba zai abin nan ba amma shi yana taba abu ko ƙasa ke sai ta yi albarka ya samu kuɗi Allah ne yake hukunta Allah ne yake hukuntawa kuma kowa yana kaddara mishi abin da zai samu Allah ya sa mu dace wa fi amwalihim ko haqqul lista'ili wal mahrum anan akwai wata magana da al-imam ibn ya ambato har ya hada da hadisi duk da cewa mun ambaci maganar al-imam ibn jarir at-tabari cewa ayar tana gamewa ne to anan al-imam ibn kathir ya gutso wani hadisi cewa shi miskini ba wanda yake bara ba ya je a bashi loma ɗaya ko loma biyu ko dabino ɗaya ko dabino biyu ya ce walakin nal miskina sai dai shi miskini allabi la ya ji duhinan Ba yi da wadatar da za ta wadatar da shi wala yuftanu lahu kuma ba a tunanin shi ba a tunawa da shi fa yutasaddaqu alayhi ballantana ay masa sadaka wannan shine wa kenan yana daga cikin al-mahrum din saboda mun ci tana gamewa to shi yana shiga karkashin ta da wannan ga ma hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne ingantacce laysa miskinu bi tawwati alladhi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan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 masu sakankancewa da Allah tabaraka wa ta'ala aiwa fil ardi dalail wa alamat a cikin ƙasa akwai wasu dalilai da alamomi da suke nuna me ala tauhidillahi wa hikmatihi da suke zamtowa ayoyi ne alamomi ne dalilai ne akan kadaitakar Allah da hikimarsa wa rahmatihi wa qudratihi da kuma rahamarsa da ikonsa ala ba'si ibadihi waɗanda suke tabbatar da cewa Allah zai dawo da bayinsa wa ghairiha min sifati kamalihi da makamantansu na siffofin cikar Allah wa zalika sai dai wannan gasuwa ne ne lil muqinina billah ga waɗanda suka sakankance suke da yaƙini da saduwa da Allah wa sidqi rusulihi da kuma gaskiyar manzanninsa al-imamu shaukani yake cewa a tafsirinsa ce wa fil ardi ayatun lil ai da dalailu akwai dalilai wadihatun akwai dalilai waɗanda suke a sarari suke fitowa ƙarara wa alamatun zahiratun da kuma alamomi da suke bayyana a zahiri min aljibali ta daga duwatsu walbarri da tudu walbahri da teku da kogi walashjari da bishiyoyi wal'anhari can mun ambaci kogi da kuma tekuna wasimari da ‘ya'yan itace وفيها آثار الهلاك للأمم الكافرة كما أكسى أكن كسى إن أبن كسى أدورا كسى أكوي غرابي أكوي غرابي دوراري نهلكت دا الأمومي دا سكا كافر شيء المكذبة لما جاءت به رسل الله ودن دا سكا كرية منزنن الله ودعتهم إليه kuma suka kira su zuwa gare su nan maganar al'imam ashaukani kunga tana sake fito da ma'anar ayar wa fil ardi ayatun lil cewa duwatsun nan da ake gani akwai ayoyin Allah baraka wa ta'ala a ciki waɗannan wato tekuna da koguna akwai ayoyin Allah a ciki bishiyoyi da 'ya'yan itace kala-kala nau'i daban-daban akwai ayoyin Allah a ciki hakan nan wurare da kuma Allah ya halakar da al'ummomi irinsu adawa irinsu samudawa irinsu a mutanen annabu lutu alayhi salam da gurabe nasu da kufayinsu shi ma a cikinsa akwai ayoyi amma fa ba ga kowa ba ga masu yaƙini masu tabbatar da cewa Allah ta'ala wato zai tashe su a ranar gobe iyama sannan kuma suka gaggata manzanninsa abin da yasa aka ce masu yaƙini a nan yanzu idan kuka lura akwai wuraren da Allah ya halakar da mutane akwai wajen su jetti albahrul mayyit da yake yankin sha can aina ake ta abin nan tsakanin yan uwan musulmai da yahudawa musamman yankin yana jordan ne mafi yawansa albahrul mayit yanzu aka ga turawa da waɗanda ba su yadda akwai Allah ba ai duk suna zuwa yawon buɗe ido ko amma su baya zanto musu ayoyi saboda ba su da yaƙini wasu ma ba su yadda akwai Allah ba kawai suna zuwa ne buɗe ido shakatawa ai an yi wasu mutane a wannan wuri su ɗau hotuna suna bayyana ma amma mai imani idan ya je wurin ya gani sai ya ga ya zubar da hawaye saboda zai tuna da waɗanda suka saba wa Allah suka yi taurin kai wa manzanninsa ga ƙarshensu wafil ardi ayatun lil kamar faɗin Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratun ra'adi Allah yace wa huwa allazi madda arda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 ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ما أنا الآية إن الله تعالى يكيكيوا شينيكم وندا يشمك كسه وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا kuma ya sanya turaku a cikinta da ƙoramu turaku ne turaku na duwatsu saboda Allah ya kaf ya halicci wannan ƙasar da an batta haka za ta yi ta tangal-tangal ga mutane sai Allah ya tsayar da ita ya sa mata turaku na duwatsu shine ne ma'anan waje alafiha rawasiya wa anhara da ƙoramu da koramu ko wa min kulli samarati wa anhar wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al nahar kuma daga kowaɗanne yayan itace ya sanya ma'aurata biyu dare yana rufe rana a cikin ƙasa kuma akwai yankuna masu makotaka da juna da gona haka ne da كيكو وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وتودا غونكي نئنبي da shuke-shuke daban دبن da dabinai masu tushiya wato masu tushe da kuma waɗanda ba su da waɗanda tushiyarsu daban ce akwai wanda suna haɗa wuri ɗaya tushensu ɗaya ginshikinsu ɗaya akwai waɗanda kuma daban-daban suke ko tushiyarsu ginshikinsu tushensu daban-daban ne Allah ya ce an shayar da su da ruwa ɗaya ruwa ɗaya ne ya sauka an shayar da su ruwa ɗaya amma Allah yake wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul muna fifi ta sashe akan sashe wajen dandano sai ka zo gonarka bishiya ɗaya ce a bishiyar ɗayan ruwa ɗaya suka sha amma an katsinki wani sai ka ji daɗinsa ya sha bamban da wani wane ne wannan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce inna fi zalika la'ayatin liqaumin ya'qilun ko inna fi zalika laayatin lallai cikin haka akwai ayoyi amma ba ga kowa ba fa liqaumin yaqilun ga mutanen da suke hankalta akwai ayoyi masu yawa da Allah ya nuni cewa wa fil ardi ayatun nan lil muqinin kunga cikin suratu yunus Allah ta'ala yace wa ayatun lahumul ardul maitatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أكوي كفد ذاك فاميت أكيك شيء باتا وتوفتدت الري أما الله تبارك وتعالى يسوكد روى كما يراياتا دقوانا كفر لي Allah yake fitar da abincin da suke ci يأتي وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون أفصلت الله يتي ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة yana daga cikin ayoyin Allah za ga ƙasa a ƙeƙashe wato tana takure tana motse fa'iza an zalna alaihal ma'ahtazzat Allah ce idan muka saukar mata da ruwa ko muka saukar da ruwa a kanta ihtazzat sai ta motsa wa rabat sai ta kumbura innan lari ahyaha Lallai wanda ya raya sannan bayan kekashe wadda la muhyil mauta me raya matattu ne innahu ala kulli shay'in qadir lallai shi Allah game da komai mai iko ne التي فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا التي متاعا لكم ولأنعامكم دعا من سبو دمون جعل الله تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين ثلاثة وفي أنفسكم أفلا تبصرون الله تعالى يتي وفي أنفسكم أفلا تبصرون دكما تكن كاوننكو ينزب ذاك لوربا وتأقوي آيوي أكاوننكو أكرنكنكو da za ku lura akwai ayoyi a tattare da ku da za ku tuna da Allah tabaraka wa ta'ala ai wa fi anfusikum dalail wa alamat ala tauhidillah ku akwai dalilai da ayoyi da alamomi akan kadaitakar Allah wa kamali qudratihi da kuma cikar ikonsa wa rahmatihi da cikar rahamarsa wa hikmatihi da hikimarsa wa ghairi zalika da makamancin haka min sifati kamalihi na daga sufofin kamalarsa afala tubsirun ba za lura ba za ku lura da waɗannan dalilan ba a karan kawunanku kuma haka ne idan ka lura da halittarka za ta tunatar da kai girman Allah da kaɗaitakar Allah a halittar mun nan da za mu lura da ita Allah ya kyautata halittar ɗan adam laƙad halaƙanar insana fi ahsani taƙwim ika mun halicci mutum a can diri kya mafi kyawun halitta Allah da ya so sai ya barka da ido ɗaya amma Allah subhanahu ta'ala da ya kyautata halittarka ya baka idanu biyu ga kunnuwa biyu domin ji ido domin kai gani da shi hakan nan hanci domin ka ji ƙanshi ko wari ka shinshina abubuwa da shi ta shaƙi iska da za ka rayu da ita bakinka Allah ya halitta maka shi da wannan siffar ya yi shi ya baka harshe idan nan ma da Allah ya hore maka sai bai bashi haka a buɗe ba sai ya masa wani ƙoƙo yana ciki ƙoƙon ma ba a bashi haka ba sai aka sanya maka gashi sama da ƙasa a idan naka wanda yake ba ta kariya da izinin Allah daga ƙura da wasu wato ƙwari in sun taso ba za su iya shiga kai tsaye ba idan ma wasu ƙwarin sun samu damar shiga sai Allah ya sanya wani sinadari a cikin idan naka idan suka zauna na wani lokaci sinadarin nan sai su mutu sakamakon shi sai ya zamto mai zane musu guba hakan nan kunnen kannan Allah ya sanya maka naji sai aka kuma kawata shi da wannan fatar ta waje wacce ba ita bace kake ji da ita amma saboda wurin yayi kyau sai aka sanya maka wannan fatar ta waje ka zamto mai kyawun gani ka samu kariya da shi hakan nan da wata dabba za ta shiga ko wani ƙwaro zai shiga kunnan Allah ya sanya wani sinadari mai ɗaci wanda in wannan ƙwaron ya zauna a ciki ba zai iya rayuwa ba wannan sinadarin sai ya sanadiyar mutuwarsa Allah ne tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan kuma ɗanɗanon abin da aka sa a ido ya sha bamban da ɗanɗanon abin da aka sa a kunne na ido za ta ji shi kamar gishiri-gishiri na kunna kuma ka ji shi ɗafi ɗafi. wane ne ya wannan Allah ta'ala ne ya hakan nan ka da shi ne gashi nan akwai abubuwa wajen miliyoyi na tantance daɗi da rashin daɗi a kan harshenka ka je ka tambayi likitoci za su bayyana maka shi yasa ba a so kai ta kankare kan harshenka a koda yaushe saboda kada ka kashe wasu sinadarai da su ne kake tantance zaki ɗaci tsani ga kuma ka zo kan hancinka da shi za ka tantance ƙanshi ka tambayi waɗanda Allah ya jarrabe su da rashin lafiyar ƙanshi da wari ba sa iya jin ƙanshi ba sa tantance wari sau da suna cin jarrabawa za su iya samun wani abu jikinsu na wari ba su sani ba sai sun je cikin al'umma cikin jama'a a yi ta jin warinsu sai mai wanda zai iya musu ma magana ne ya faɗakar da su ciya ga abin da kuke ciki halala ce Allah hakan nan Allah ya sanya bayan gidan da yake cikinka idan ka je fitar da shi Allah ya baka dama kawai ba fita yake yi ba in kana ji za ka tafi makewayi ka fitar ka je ka tambayi waɗanda Allah ya jarrabe su da rashin lafiyar rashe rike bayan gida shi ne za ka sake gane wannan ni'imar Allah cikin rayuwarka akwai wani yaro an so a masa aiki ɗan amini na ne abokina ne amma yanzu za ku zauna da shi ya fa kana ganin shi yanzu ya mamanyanta yaron yana zaune za ku yi ta hira amma baka san musibar da yake ciki ba kuna zaune shi tun da aka haife shi haka zai yi bayan gida haka zai yi bawali kuma baya jin ma yayi yana zaune lokacin in ya ji kawai haka zai fita abu bawali da bayan gida haka yake kuma har yau kuma Allah ya jarrabe shi da wata rashin lafiya da ana taka tsantsan ma yi masa aiki dan ana tabawa rayuwar shi tana fuskantar barazana kaga muna cikin ni'ima ga kafafun nan da Allah ya bamu sai ya sanya mana guda biyu da su zaka kake tattaki ka tambayi wanda Allah ya jarrabe shi aka yi haɗari yanzu babu ɗaya sai ya nemi sanda amma kai kana da ita kuma ba haka ba ma mu bar wannan dirin da Allah ya halicce mu da su wanda duk akwai aya sai Allah ya baiwa gabban naka kariya bai yadda a salwantar da rayuwarka ba duk wanda ya salwantar da rayuwarka yana fuskantar hukuba inda ganganci yayi ga kisasi idan da kuskure yayi ga diya aka ce duk wani abin da kake da shi guda ɗaya a jikinka to cikakkiyar diya ake bayarwa sai an ba da raƙuma ɗari in wani yanzu ya zo ya yanke maka harshe kaga harshe ɗaya ne to sai an baka diyar mutum cikakkiyar diya jiya mun ga diyar mutum ɗaya ko raƙuma ɗari miliyan nan miliyan ɗari tara da wani abu duk abin da kake da shi guda ɗaya ko al'aurarka to akwai diya cikakkiya abin da kake da shi guda biyu akwai rabin diya raƙuma hamsin kaga kunnuwanka idan aka tafiyar da ji jin ko da wannan kunnan yana nan ba a yanke ba wani yadda ke ka ka daina ji da kunnuwan duka to raƙuma ɗari za a biya idan ɗaya ne kawai ka koma kake ji da shi ɗaya baka ji sai an biya raƙuma hamsin haka nan duk abin da kake da guda uku to za a ba da ɗaya bisa ukun diya yanzu kamar hancin nan ai hancin ka kai zaka ce ɗaya ne amma ba ɗaya ba ne ba ɗaya ake ƙirga shi ba in baki ɗayan shi ne aka yanke shi ne biya ɗarin amma akan iya cire nan gefen kawai ko a cire nan gefen kaga nan gefen sulusi nan sulusi marinul an fi ma sulusi ga yatsinka Allah ya sanya goman nan aka ba da kariya idan aka rasa ɗaya raƙuma goma ne biyu raƙuma ashirin uku raƙuma talatin duk abin da kake da shi adadinsa dai adadin yadda za a raba diyya. duk wannan abubuwa ne da ya kamata su zanto ayoyi gare mu gabaki ɗaya وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون الله تعالى wa fi السماء رزقكم wama tu'adun a cikin sammai kuma akwai arzikinku da kuma abinda aka yi muku alkawarinsa wa fi sama'i rizqukum wama tu'aduna ay wa fi sama'i rizqukum min al-amtari wato a cikin sammai akwai arzikinku na ruwan sama wa sunufil aqdari al-maktuba da kuma nau'uka daban-daban na abin da aka kaddara aka rubuta wa fi sama'i ma wu'idtum bihi kazali. kuma a cikin sammai din akwai abin da aka yi muku alkawarinsa sa al Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa wa fi sama'i rizqukum ay maddatu rizqikum a cikin sammai din nan akwai sinadari akwai maddar da ake samun arzikinku daga gare ta minal amtari na daga wato ruwan sama wasu nufin akudari da wato nau'uka daban-daban na abin da aka kaddara aka hukunta arrizku addiniyu wadda yake arzikinku na addini da kuma na duniya sau don aka ce arzikinku na addini daga ina arzikinku na addini na mai kenan wahayi na shirya daga ina yake daga sama daga sama mala'ika yake karɓo wahayi ya kawo wa annabawan Allah daga sama mala'ika jibril yake karɓo saƙon Allah ya kawo wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kun ga a wannan akwai arzikinku arzikinku na rayuwa ta addini rayuwar da za ta kyautata rayuwarku ta gobe wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun wa da kuma arzikinku na duniya arzikinku na duniya ruwa ya sauka ƙasa za ta karɓa ta motsa ta kumbura ta fitar da tsirrai sa'annan a zo a sami yabanya a girbe abincin da za ku ci a nan za ku samu shi ma arzikinku ne na nan gidan duniya kayan marmari da za ku ci shi ma dai Allah zai saukar da ruwa ne sakamakon wannan ruwan sababinsa wannan ƴaƴan itatuwa a same su a samu mangwaro a samu apple a samu su gwanda a samu gwaiba a samu nau'uka daban-daban na ƴaƴan itace duk arziki ne gare ku kuma kowanne yanki za ka iya zuwa ka samu wannan albarkatun ƙasa ɗin sun sha bamban da wani yanki yanzu da za ka ɗau dankalin da kake gani a nan ka tafi wani yanki kuma na duniya sai ka gana su ya ɗan sha bamban da namu idan ka ɗauki gurjin da muke da shi ko kumban da muke da ita a nan in ka tafi wani wuri sai ya ga nasu ya sha bamban da namu idan ka ɗaure ke da muke sha a nan ka tafi wani wuri sai ka samu nasu ya sha bamban da namu ai da muke da shi a nan da ai ba namu ba ne da ba shi ba ne a najeriya ko ba haka ba ne ai daga baya aka kawo kai ita kanta shinkafar ai da kaɗan ake cinta sai wane da wane ko da ne tuwo aka ake runguma amma daga baya yanzu kuma sai abu ya canza to hakan ko shinkafa ce ka je wasu yankuna na duniya sai ka ga nasu ya sha bamban kuma da ruwa ɗaya dai aka shayar da su kamar yadda Allah ya faɗa ruwa ɗaya aka shayar da su ruwan sama amma sai ga wani sashen ya fi sashen ɗayan sashen daɗi Allah ya bambanta su wajen daɗi da ma lafiyar jiki al'imam ibn usaimin shi ma yake faɗi a tafsirinsa da yawa suratul hujurat zuwa suratul hadid yake cewa inna fis sama'i rizqan min al matar lallai akwai arziki na ruwa daga sama wa ma wama katabahu Allah lana fin lawhil mahfuz da kuma abinda Allah ya rubuta mana a cikin lauhin mahfuz min al masalih wal manafi' al jasadiyya na daga abubuwa da muke da maslaha da su da abubuwa masu amfani na gangar jiki min amwalin na daga dukiyoyi wa banina da 'ya'ya wa ghairi zalika da makamancin haka fayakunu hadha ƙaulu ashmalu wa a'ammu mala yace wannan zancen zai fi ganewa kuma zai fi wato kunsar duk waɗannan abubuwa ka ce abin ya ayat ta kunshi arzikin sama arzikin ku na ruwa da kuma abin da Allah ya rubuta muku a cikin lawal mahfuz na abubuwan amfani na gangar jiki na dukiya da na yaya yace fa na'khudhu bil a'ammi za mu karbi za mu amfani da zancen da yafi ganewa li'annal a'amma saboda zancen da yake ganewa yadkhulu fihi al-akhass abin da yake ƙasa ko yake fita guruwa yana shiga karkashin wancan mai gamewa din wala afta amma in ka ɗauko takurarre sauran abubuwa da dama ba za su shiga karkashin wannan maganar ba yace falmuradu bin abinda ake nufi da arziki a wannan ayar ma huwa a ammu min almatar abu ne da ya fi ruwa ba ruwa kawai ake nufi ba domin wasu fassara ayar da ruwan sama kawai ya ce a'a ta kunshi ruwa ta kunshi abin da ya fi ma ruwan na daga duk abin da Allah ya rubuta mana a lauhin mahfuz zai same mu na maslahar kawunanmu da abubuwan da za su amfane mu wannan ayar akwai ayoyin da suke kama da ita kamar ko suke karfafa wannan ma'anar Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba a doron ƙasa face arzikinta yana wurin Allah ne Allah subhanahu shi shine mai azurtawa wa alamu mustaƙarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kullun dukka suna cikin littafi mabayyani a ƙarƙashin nan ne a kota kissa da ake kawowa cikin labaran annabi Sulaiman alaihi salam ya tura ana fasa wani dutse sai aka samu wata tururuwa a ciki da kuma ɗan abincinta sai annabi suleiman alaihi salam ya ce a maida ta a ajiye ta a wurin kuma a ajiye mata abincin da za ta ci na shekara don ya tambaye ta mai take ci sai ta ce tana rayuwa ne wannan ruwan da aka gani tana sha ne wannan kuma abincin tana cin shi ne a shekara sai annabi suleiman alaihissalam ya ce a sa mata abincin da za ta ci a ajiye mata ruwan da za ta sha da shekara ta kewayo sai aka duba wannan tururuwar sai aka ga ta ci rabin wannan abincin da kuma ta sha wannan rabin ruwan sai annabi suleiman ya tambaye ta me yasa kika bar wannan abincin sai take cewa da shi ai da ina dogaro ga Allah ne kuma na san ba zai manta da ni ba kai kuma na ji tsoron Allah kai dan adam ne kada ka manta da ni shi sa na rage in ma ka manta ina da ragowa wanda yake sake nuna maka ka zamto mai tsananin dogaro ga Allah in ka ce za ka dogara ga wani ne ɗan adam to cikin sauƙi zai manta da kai kuma ɗabi'a shi ta ɗan adam haka yake in bai ganka musamman mutum mai jama'a sai ya ganka kawai ya tuna inna lillahi wannan na manta yana manta shekara nawa ba haɗu ba in kai kuma ba mai ba da uzuri ba ne ba mai ba da hangari ba ne shi kenan sai ka ɗauga ba to amma ka roƙi Allah ɗin ka dogara gare shi cikakken dogaro sai ya kaɗo maka arzikinka ta hanyar da baka tsammani har shi ma in ya manta saboda dogaranka ga Allah sai Allah ya kaɗo maka shi a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa huwa allazi yurikum ayatihi shine wanda yake nuna muku ayoyinsa wa yunazzilu lakum minas samai rizqa wa yunazzilu lakum minas samai rizqa kuma yake saukar muku daga sama yake saukar muku arziki daga sama wa ma yatazakkaru illa man yunib ba mai daukan wa'azi ba mai yin tunani sai wanda yake komawa zuwa ga Allah man yunibu hakan nan Allah yace wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha da kuma abinda Allah ya saukar daga sama min rizqin na daga arziki fa ahya bihi al-ardha ya raya kasa da shi ba'da mautiha bayan mutuwarta wa tasrifir riyah da jujjuya iskoki ayatul liqaumin yaqilun ayoyi ne ga wato mutanen da suke hankalta an karbo hadisi daga abdullahi dan amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda shi da dan da mahaifin yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي منزن الله وند تيرا دا امنتين الله سكتبت اغريش ينا تيوا كتب الله مقادير الخلائق الله يا هلتا كو الله يا ربوتا abin da ya kaddara wa halittunsa ko kaddarar halittunsa قبل أن يخلق السماوات والأرض كافين الشيء سميد كسا بخمسين ألف سنة بخمسين شكرونا شكرونا دبونا دبو همسنكو بخمسين ألف سنة شكرو دبو همسن وأن حديث الإمام مسلم ya fitar da shi a lamba ta 2653 wafi sama'i rizqukum wama tu'adun ta Allah ya ce fa rabbi sama'i ko فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله تعالى يتي فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أي أقسم برب السماء والأرض نارا أواد أبنجج سمد كسى إنه لحق لليشي قسكياني ثابت لا شك فيه تبتتشيني babu shakka cikin al'amarinsa kama annakum na haƙiƙatan kamar yadda ku kuke firici kuke magana a haƙiƙanin gaskiya bila khayalin wala sihrin ba tare da rayawa ba ba tare da kuma sihiri ba wa duna adna shakkin minkun fi zalik ko ba tare da wani gwargwado na shakka daga gare ku ba to lallai shi gaskiya ne la haqqun misla ma annakum tantiqun yanzu ai dan adam ya san cewa yana magana yanzu maganar da yake yi shin wani zai zo ya ce mai wannan maganar da kake fasihiri ce kuma shi gashi yana ganin yana firici ko ba haka ba ba yanzu magana nake ba kuma da za a ba ku dama maganar za ku yi kuna tattaunawa da junanku ba ku da shakka akan wannan to hakan nan ma Allah tabaraka wa ta'ala gaskiya ne babu ƙarya tabbas innahu hula misla ma annakum tantiqun kamar yadda kuke furcin nan hakan nan yake gaskiya babu tantama babu shakka Allah ya sa mu dace cikin ayoyin nan da muka karanto tun daga kan wace aya ce وفي وفي وفي الارض وفي الارض آيات للموقنين كو وفي أنفسكم أفلا تبصرون أكوي آيوي مما دي كما تملور دسو أنا أكوي درسة أما برم أنبتش تايا لورا دسورا من منتي بيو كوي لوك تشمي حلنسا بدك كافم مفارا من أن يجنكر منتي بيو زوا أكو cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala akwai wata fa'ida da malamai suka kawo cewa wa fil ardi ayatun lil munkinin wa fi anfusikum afala nan akwai kira Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran bayinsa su zamto masu lura masu tunani masu izina ɗaukar izina don faɗinsa wa fil ardi ayatun nan kun an ce cikin ƙasa akwai ayoyi شامل لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحار shafi في إتكنت قصر دورا قصر da kuma abin da yake cikinta na duwatsu da tekuna da eh, eh, koguna da bishiyoyi da tsirrai da a cikin waɗannan abubuwan akwai abin da ta dullul mutafakkira fiha wato tana kama hannun mai tunani cikinta mai ɗaukan wa'azi ɗin mai lura waɗannan al'amuran suna jan hannunsa suna kai shi zuwa game lima'aniha ala azamati khaliqiha mutum ya lura da su sai ma'anonin su ja shi su kai shi zuwa ga sake gane girman mahalicinsu wa sa'ati sultanihi da kuma yalwar mulkin Allah wa amimi ihsanihi da kuma gamewar kyautatawarsa wa ihatati ilmihi bizawahiri wal bawatin da kuma kewayewar iliminsa da duk wani abin da yake sarari da abin da yake boye wa kazalika fi nafsi al-abd hakan nan a cikin halittar shi wannan bawan min al-ibari na daga abubuwan lura da ɗaukan wa'azi wal hikmati da hikima wal rahmati da rahama ma ya dullu ala annallaha Allah wahdahul ahad a cikinsa akwai abin da yake nuna cewa Allah shi kaɗai ne al'ahad alfard al-samad wa annahu lam yakhluqil halka sudan kuma shi lallai bai halicci halittarsa don wasa ba ko kara zube fahiyya da'awatun min Allah azza wa jalla ibadihi wannan kira ne daga wajen Allah ga bayinsa an ya fil ayat wato su zamto masu lura masu basira cikin ayoyin sannan faman lam yatabassar fil ayat duk wanda bai yi nazari bai lura bai samu basira cikin ayoyin Allah ba falyalam to ya sani cewa annahu mahrumu hakika an haramta masa me an haramta masa an haramta masa babban alkhairi saboda mutumin da ya dau wa'azi yayi lura da halittun Allah da halittar karan kanshi wannan yana ƙara masa imani yana ƙara masa ganin girman Allah me yasa ake cewa malamai su fi tsoron Allah in suka aiki da iliminsu? saboda su ne suke sake gano wane ne Allah kuma ta ina aka fi gano Allah tabaraka wa ta hanyar maganganunsa a maganganun nashi ma akwai sunayen shi idan mutum yana yawan lura da sunayen Allah ya karanta su ya san ma'anoninsu yana sake nazari cikin sunayen Allah wannan yana ƙara wa mutum wato sanin Allah da ƙara sanin girman Allah ba zai kewaye ga sanin Allah ba amma kullum idan yana bi zai rika sake samun wato sanin Allah idan ko mutum ya ƙara samun sanin Allah zai ga girman Allah idan mutum ya sake ganin girman Allah zai ji tsoron Allah idan mutum ya ji tsoron Allah kuwa zai zamto ya samu daraja a kodayaushe ta ihsan an ka annaka tara a kodayaushe kana ganin cewa kana tare da Allah ne sau da haka za ka iya ƙoƙarin ka wajen gujewa taɓawa Allah ta baraka wa Allah ya samu dace wafi an fusi kuma afala tubsirun wafi tama iris ukun wama tu’adun fawon rabbi tama iwal arzi innahu la haƙƙun mislama an na kuntantikun za mu dafa aya nan da muka karanta ya zamto daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya tara mu alada abinda muka faɗa ya zamto kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu Allah ya ƙara zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya Allah muke roƙo ya ƙara shirya mana shugabanninmu ya azurta su da mashawarta na ƙware duk abin da zai amfane mu a duniyar mu da lahiran mu Allah ya ba su ikon aikatawa duk abin da zai cutar da mu a duniyanmu da lahiranmu kuma suna da kudirin aikatawa Allah ka kame hannayensu ya Allah ka hana su aikatawa ya Allah ka hana su aikatawa ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Filato lafiya ya Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya ka ƙara mana fahimtar juna a wannan jiha tamu ya Allah ka zaunar da mu lafiya ka ƙara mana arziki cikin kasuwanninmu da mudinmu da kasuwancinmu ma gabaki ɗaya